Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci. MD TV Hausa idan ya kasance wannan ne shigowar ka ta fari cikin wannan tasha ta mai albarka sai ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sake samun damar sanar da kai ayyukan namu masu inganci. Babban mawaƙin siyasa na nashiyar Afirka mai suna Dauda Kahutu Rarara ya bawa MC mota da kuɗi naira miliyan 23. Babu shakka ba wannan ne farau ba a cikin masana'antar Kano ɗin da Dauda Kahutu Rarara ya fara bada mota. Yawancin jaruman masana'antar ta Kano din mawaƙin Dauda ka hutu rarara ya ba su mota. Kuma babu shakka a masana'antar Kano din ba a taɓa yin mawaƙi mai kyautar Dauda ka hutu rarara ba. Har yi zuwa wannan lokaci da muke ciki yayin da su kansu dattijan masana'antar ta Kano waɗanda aka gajiya aka ga yau a cikin masana'antar ta Kano suka gama hasashensu akan ganin cewa wane ne ya yi tarihin da rararaye na wajen kyauta amma fa su da bakinsu sun ce sun gama tunaninsu kuma sun kure nazarinsu ba su gano wanda ya kai rarara kyauta a cikin masana'antar kanewa din ba tun daga rayuwar jiyan kuwa har yi zuwa rayuwar yau da muke ciki ma'ana dai tun farkon gina masana'antar har yi zuwa yanzu. Babu shakka Allah ya tsaga da rabon Ibrahim Sharukan wato MC inda mawaƙin ya bashi kyautar mota haɗi da kyautar kuɗi naira miliyan biyu wannan kyautar a cikin sirri aka yi masa ita inda yanzu za mu saka muku bidiyon nasa inda yake mai godiya yana cewa Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyaye da kakanni a cikin ofis ɗin mawaƙin Dauda ka hutu rarara. Hakika alkhairi halin dauda ka hutu rarara ne kuma raba mota ba wani abu bane wajensa kuma ba da kuɗi ko da sun kai miliyan ɗari zai iya yayin dai da yake ta rarraba waɗannan kuɗi babu adadi idan ka lissafa tun daga farin ba da kuɗin nasa zuwa yanzu in ka lissafa ai akalla ma za su iya kaiwa iya kimanin abin da na ambata. so Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa idan danshi ake yi ya kuma ƙara ba da ƙarfin gwiwar nemowa a su Ubangiji ya ƙara ƙarfin dukiya Allah kuma ya ƙara haskaka nema ya kuma ƙara kawo waɗanda za a bawa wannan mota da kuɗi Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma mu ma samu dace Allah Ubangiji ya samu ma muna ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wannan kyautar mota ko kuma ubangiji ya hore mana mu bayar sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a wannan tasha ta mai inganci md tv hausa ku ci gaba da yi mana lakin sannan ku ci gaba da danna mana kwamen ta yadda za mu gane cewa kuna nishadantuwa da irin abubuwan da muke kawo muku masu inganci kuma kuna amfanuwa md tv hausa ta ku ci ta mu ci mun gode